A in ba manta ba a zaman na jiya cikin yan uwa dan waye tambaya kan darussan da ke kunshi a cikin suratul ahzab mun fara magana mun faɗi mukaddima na surar cewa madaniya ce sura ce da da farko annabi ne sallallahu da kansa shine maudu'in surar alaihi salatu wassalam na biyu shine ah, za ta yi maganin yaki za ta yi maganan halal da haram kuma a halal da haramcin za ta bi wani muhimmin maudu'i wanda ya shafi za zata annabi sallallahu alaihi misali shine maganan maganan child adoption wato tabani Aljahiliya na laraba suna yin tabani ka ɗau yaro ka so shi a zuciyanka ka ce ka mai kai adoptin ɗinsa ɗanka ne kuma zai gaje ka in ga mutu kai ma za ka gaje shi haka suke to ya saboda Allah na so ya soke hukuncin banni sai amfani da annabi sallallahu alaihi wasallam instrument saboda zai fi kaiwa matuka wajen isar da sako to shi yasa eh, za ka ga maganan tabannin da shi aka fara har kaman ya fi yakin. da aka ce ya nabi ta killa walakin eh, wala su kafirin wal na la kana limana kima wata bima yiwa ilayka min rabbika inna Allah kana mata Eh, kabira wa kalalla Allah ka fi billahi wakila sai aka ce ma jala shi qalbi fi jafi kuma jala zajukum allati tuzahiruna minhunna shi shine maganar zihari muka kawo kasami Allah qala tijari da fi zaujiya sannan sai maganan tabani umma jala abna akum zalikum qawlukum bi afwaikum wallahu yaqul haqa wa yadsabi to abin da zai kawo tabanni nan kaga an yi annabi alkunya sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah yake wa alkunya alkur'ani kama annabi wani lokaci annabi ne za yi wa magana amma sai a dubi al'umma sai a mata magana in magana ta da nauyi ba ga annabi ka zai sai a dube mu mu al'umma Allah ba zai dubi annabi ya ce wa ma da iyaka ibnaka ba ba ga Allah ba zai iya ba Allah ya fi karfin komai amma saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana girmama shi bawansa ne manzonsa ne amma dai koya mana girmama shi sai ya zama gashi shi da ce shi ma yana markawa annabi ya yi tabannin zaidu dan harisata ya mai da shi da ya adabci sa. sai aka dubi sauran jama'a da suka yi tabanni aka wa ma ja'ala ya kuma abna'akum ba ga annabi kai tsaye kaga wajen ya nabi ta illa aka ci amma nan ba cewa ma ja'ala da iyaka na ibnaka ba sai aka ce adiyakum saboda akwai irin su Abu Huzaifa dan Utbatun Rabi'a dan eh, eh, uwan batun rabia kenan yana da salim maula abi uzaifa akwai ire su da dama to da soke hukuncin tabanni zalikun qalukum bi afaikum wallahi qul qawaid sabil udum li abaihim ku kira su da iyansu daga yau wa aksabu inda Allah shi yafi daidai wurin Allah fa illam ta'lamu abahum in ba ku san ayi to fa ikwanukum fi dinin walikum ta yi yaron da aka mai aka yi adopting ɗinsa shi da adoptive father shi baba mutabanni din wanda ya tabanni yaro ta yi bai ma san sunan baba yaro biologically babansa ba to idan aka soke kuncin tabanni da me za a kira shi in an sa tushe yana karami ya sai shi shi ma yaron ta yi bai san sunan babansa ba ta yi yana karami ya bata shi ne abin da ya faru da salim maula abi huzaifa salimu ba abu huzaifa ne abu huzaifa yan tashi ciyama da shi ɗa da mai da shi ɗa Da ku sai ka ce to in ba ku san sunan iyayen su fa illan dole ma fa nuku fi dini wa ku yan wanku na addini kuma barorin ku ne to zai ta salim maula abi hudayr tunda ba san sunan baban shi ba kuma yana cikin hamalatul qur'ani guda hudu a sahabbai da ba kaman su shine wani abun daɗi ran da zai shahada sai yana cewa a'a a cikin sarakan musulmi ta bangare na bi sahamilul qur'ani hana a ci nasara ta bangaren musulmi ya kai na wallahi Allah wadaran aran ma wai Allah wadaran sai na aran ma hamilul qur'an ina nufin mahaddacin qur'ani Allah wadan a ce wannan aran ma Allah wadan shi a ce ta bangare na za za a yi nasara so sai ya zama radiyallahu ta'ala anhu ardahu da aka yi aka ce an soke hukuncin tabanni eh, shi ma ya shiga shine wa mawali din to idan aka fita wannan maganan sai a fito maganan yaki a ajiye maudu'in za a kaman ba an daina maudu'in ba ne an dakatar za a shiga maganar uskuru ni matallahi alaikum izjarkun junudun kaga yaki kenan to har ka je wa manya kumin kunna lillahi wa rasuli maganan yakin nan ne a wurin ne zai tsaya Waje inda yake cewa kafallahu mun kitalo kana qawin aziza anzalna zaharun min al idamin siyasi wa qulubul فريقا تقتلون وأساسرون فريقا وأرثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أدلت وكان الله mun تعملون خبير Ala كل شيء قديرة to magana yaƙi ya ƙare sai a shiga gidan manzon Allah da matansa da iyalan shi da zamantakewa da kuma halatti da haramci a cikin gida sai a yi magana auren zaidu falon magaza zai duminawa wa tsaron da sauransu sai a ƙara ce da makarar muhammadu na bahari a ƙara ce da ya masa salati sallallahu alaihi wasallama da darajanta dai gidan da kan babawa abin da zai baka daɗi a ciki wajen maganan yakin nan eh, mumina aka duba aka ce ku nimar da aka yi muku lokacin da rundunan yaƙi suka zo suka kewaye madina ta sama ta ƙasa min fauki kuma min asfala min kuma zakatul absar to cewa uzun zulu zan shida darasin da kisa mu dauka nan hadisin sayyiduna huzaifa ibn al-yaman yana zaune da almajiransa yakin kan da zai ba zai ba da labari sai wani almajiri irin santin shauki din sai ci kai a wallahi da na zuwa mana annabi da an ga gwarzon yaki ta biyu ne ba <laughs> yake ga sabi wallahi da na zuwa mana annabi kai ai kallo ya wuce mutane da an sha kallo da an gama zafa ma <laughs> sai zai yi dariya sai yaro yaro da yaro ne yaran take da muka wallahi bari in gaya maka muna na gan mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da tsananin hunturu ga za a ce hamatan na shekara ta biyar ta hijira tsananin hunturu gashi kuma bayan hunturun ga tsananin tsoro yace yadda qur'ani yace hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu Allah kan ko bai ce girgiza mai karfi ba ai inda Allah ne girgiza ai da karfi mm. don ko guguwa ta girgiza da karfi ba na Allah wa zulzilu an girgiza su girgiza mai tsanani ya ce wallahi annabi sallallahu alaihi muna zaune cikin tsoro a gaban shi musa habbai ga firgici ga hunturu ga yunwa mun daɗe ba mu ci abinci kwana da kwanaki muna tattaunawa ganuwa kawai na zulasan sai ɗaga kai ce waye a cikin ku zai je binciko mun halin da mutanen maka suke ci ya zama abokin shiga na aljanna ya wallahi ba wanda ya motsa a wurin ba kuma mai shakkan wai albishirin amma firgici ya kai firgici yana na ta su bici wayan da suke wurin wallahi ba wanda ya motsa a na uku yace sai ya kira ni ce huzaifa yace wallahi ba da amsa masa dole bane ba za a amsa ba shiru Ya yace amma ban isa ba yace labbaika lalla yace ka je ka binciko mu halin da suke ciki ka zo ka gaya mu yace annabi akwai tausayi har jiwa zan tafi sai mun dawo karka damu abin da ya same ka amma abin da ke zo da kan karka aikata komai kai ne labari kawai ka nema mu zai fa zo, ka kutsawa cikin dare an hura wuta na shan dumi na gaya maka hunturu ya ga Abu Sufyana ya shi kingire ga cikinsa a waje har ya ci kwari da baka ya auna cikin sai tuna annabi ya ce kare ya koma sai ya kwance ya maida sai ya zauna shabu usman ya ce jama'a kowa ya duba na kusa da shi za mu yi sirri ya ce sai na kama na kusa da na girgiza shi ce waye kai kar da shigo mana kai sai ce mini wane wane wuce oho wane ne yi kenan dama na ɗauka ko shigo aka to shigo firgita ba zai ta masa kai ɗin kuma wane ne ba shi kenan sai ya ce to jama'a daman sirrin da zan gaya muku shi shine eh, ba wani abu bane sirrin nan shine eh, yahuda sun saba mana alkawari kin su mutum da yaƙi da faɗa kasan ana cikin wurin kafin mu iso nan akwai nu'aym ibn mas'ud al Allah ya jefa masa imani kuma abokin Yahuda ne kuma da mai da mutanen makka bai gaya kowa ba sai zai sa ina manzara sallallahu ya sallai na musulunta amma ban gaya kowa ba in kana so zan ɗau takobin shiga cikin ka in kana so kuma zan in kana so kuma sai in zama cikin ina da dabaran da zan yi ruguza yaƙin nan fikihun da ke cikin wannan mai zurfi ne malam awwal babba a ciki shine wani ne yake so ya ruguza rundunar arna ya ɗauke musulmi yaƙi amma zai faɗi magana da ba gaskiya ba kuma a gaban wanda ya fi tsarki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai annabi zai compromising komai ba ko shi yasa ma Allah ya turo shi Allah ba zai turo wanda zai compromising ba ai ko tunda Allah ne yake zabowa sallallahu alaihi wasallam annabi ya wuce kowa to sai ce ya sallallahu ya ka gani ce ce dama yaki ya dan yaudara ne yace bin ka dai zai mana ka je ka da ban da aka rubuta su kaga you see how realistic the prophet sallallahu alaihi wasallam was cewa ka je kai dabaran ka ruguza su ta a dauko tukumi ba kuma Allah ya taimake mu ba cewa dabarar ruguza sun yafi sai ya ce to amma fa zan faɗi abin da ba daidai ba sai ce ba komai dama yaki dan yau da yaudara ya kuma je radiyallahu ta'ala anhu ya je ya samu dan ba dani bi izini ba ka san ba a cewa annabi mutumin nan kana musulmi cin mutunci kana ka ce mutumin nan kana ba da labarinsa cin mutunci ne zagi ne da haka in bai nemi izini ba da bai nemi izini ba da ya laifi akan wannan kada ibn walid ya taba fille kan wani kan ya ce annabi mutumin ku yace annabi ne ya kace masa mutumin yace in ka kara faɗa ya sake faɗa ce to wallahi shikenan sai dai Allah ya ji ganka wannan haka suka yi da kare inu da lokacin zamanin sai na bakar lokacin annai ma baya rayu alaihi salatu wai yana baka misali ne hmm. da haka kaga shi ayin izini ya nema zan fafaɗi abinda abin da ba haka ba annabi ce ba da man sallallahu alaihi da haka da ya je jami'a yahuda mujin sai ce wai ku bari tambaye ku mutumin nan kan hmm. bai zai faɗa ba in ba yi hmm. wai tun da ya zo garin nan da ga alƙawarin da shi ya taɓa samun kai wallahi bai taɓa ba bai taɓa ba eh. to kowa ina ne za ku saba masa alkawari kuma yanzu dan Allah tukunna ma idan kuka fara yakin nan wani zumunta nasu ne na laraba ya taso kar ku manta yan wanshi ne ba annan makan ba sai suka ce a dakatar da yakin nan sai in ya dawo gida za ku iya da shi ku ce wallahi ba za mu iya da shi ba to yanzu na mai dabara dama ashe if you want to in kana so kai unsettling mutane ka gani in association of this nature sai ka nuna musu haɗarin da suke ciki sai su tambaye ka opinion me mafita kuma haka an kafa to mun ji na yanzu ya za mu <laughs> ka gani sun yi kokai ko ni ina ganin da za ku yanzu shine ku je ku samu mutanen maka ku ce yaƙi za ku yi amma da sharadi me sharadi su ba ku hostages wato mutane da ku riƙe a matsayin me zan kira su ne kaman banin ce kadara ba ko ya za ce eh garkuwa a matsayin cewa in an fara yakin nan to ba tsaya ba sai an kammala in ko kwatsa to za mu kashe wannan mutane ta ga mun samu ya sef kan ma a fara to shi kenan suka ji suka za su kan su je kuma ya riga ya samu mutane makka na yi ya labari ce kai Allah tsine yahuda ga ganin ga ya faɗi gaskiya me ya faru ce wallahi suna cin sun ji sa ta kuka Muhammadu na bashi hakuri ya ce shi ba zai yafe ba sai sun kawo su mutanen ku sun yanka <laughs> guda kaza kai no ai mu faɗi gaskiya sai ta ah, bakwai bi na bashi mhm. sai ya ce bakwai bi na bashi ba wani abu wallahi ya ce bakwai bi na bashi rantsuwa ku jira za su zo har nan ai za su zo su same ku har nan inda ya wuda ne shi aka yi kwa ana zaune kawai shi ke sai ga sun zo ya aka yi suka ce ya kun bar mu cikin hunturu cikin sanyi ku kuna gida tare da iyalanku suka ce eh kun ga yau juma gobe asabar mun ko ba mu ya kira asabar ba mu iya komai ran asabar na matsayin su ne yahuda na kai maza fara kinan ba sai ya kai lahadi to kuma sannan mu abu da muke so da ku ku ba mu jingina mutum za mu ajiye da tabbacin an fara kinan ba tsayawa har sai an kammala ya zuka je oh mutanen banza dama an gama na kunje kun ba mu da hakuri da kai masa mutanen mu yanka to ba za mu bayar ba kaza da suka rubu da zaki to a lokacin da suka rubu da suka rage lokacin nan sallallahu alaihi a dare yace wa zai je binciko mun me halin da arnan makka ke ciki ya zama abokin shiga na aljanna shi ne tura huzaifa to kar ka manta the first challenge you are going to encounter ka gane when you are going to eh, eh, lokacin je operation of this nature shi ne akwai shock in ba imanin ka na da kyau fita to shi da yake da magana da Allah don me sai ya tura ni je binciko masa to ai dama yana so ya koya muku shi fa filin yaƙi aji ne a wurin manzon Allah ko kuma ɗalibai ne Randa ba shi ya za ku yi ne ba ku da war strategy ba ku da yadda za ku yi kuje ku iya execute war ko ku iya prosecute war ana ganewa prosecution of war yana buƙatar ilimin shi shi kuma shine malami to randa bai nan shi kai ne ke magana da Allah ba ku ba wa zai gaya muku ya ake a samu labari a samu intelligence daga makiya military intelligence to ne sai da aka dole aka tura shi yasa alaihi salatu wassalam in an fahimci wannan within this context da fahimci me yasa wani lokaci abin da mutane sai ya sauko labun na ordinary mutum ya ci aje abinci ko mun labari shi ne ya je ya je ya ji su kuma ba mun yaudan sun gudu su sun koma ne ko me suke ciki shi na fusa bayani ta tashi a dudduba za su shi ko ya kama na kusa da shi ya diddiga? ya ce waye kai ya ce ni ne wato wani ne na ɗaukar ko wani ne zo nema mana labari shi ko saboda tsaban ka bai iya tambayar su kai kudin ko wani ne ba Ta shi ya zuwa ta shi to jama'a gaskiya kin nan fa sai dai mu tafi gida yahuda sun saba mana alkawari ga abubuwa ga sanyi ga eh, iska mai ƙarfi ba an da na rihan wajinu da lamtarwa sai rugurguza musu tanti take wutar da suka hura ka gane dai tukwanen abinci ya ce da zai yi wa ba zai haka ba dole mu tafi gida har da kai ma ce bari ku gani yanzu tashi ta to da ya zai ce da na dawo sai sama annabi na sallan dare ga har filin yakin ma fa ya ce wallahi ina tsuguna gefe jin kai irin nasa akwai wani mayafi burguwa ka kafa nasu ba sai ya dan zazzago mun shi ya ga kamar ina dan nan sanyi ya dan ya ce da ya idar sai biyo dubi ne ce ya aka yi na bashi labari wallahi sai ya kife su jira da goshinsa mai girma Su da shukri ya godiya wa Allah cewa Allah wa kafa muminina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya isar wa mu'minin da yaki tun da yakin yafi karfin su ka gane ba yadda za a yi eh, sojoji ana maganan dubu ashirin da wani abu wannan duka ran nan a madina ko mata ba ba hatta matan gida sawa aka aka tattaro aka yi musu wani daban aka sa masu gadi suna gadin su saboda kamar disijin garin aka yi shi aka gina wannan fortress aka ci a gina a ganuwa duk da ba daga ta aka yadda muka san ganuwa ba amma rami aka yi mai faɗi yadda salmanu ya ba da shawara kuma faɗinsa shi ma kaga wani war strategy ne faɗin ramin musulman ya kawo aidiyansa ne ya ce haka suke a ƙasansu a faris cewa ramin ya zama mai faɗi doki ba zai tsallakawa ba kuma mai zurfin doki shiga sai da Allah ya ji shi annabi sallallahu alaihi ya rarraba ka dada ka dada mutum za ka dada ka kuma da shi ake tonawa shi yanzu kuzo dutse yayi Ya ce a bashi abin tono imam muslim cikin kitabul jihadi was sayr ya rawaito mana sahabi na cewa wallahi kamar yanzu ina ganin kura tana tashi annabi na tona abin nan yana maimaita waka abdullahi dan rawa allahumma laula anta lamata daina wala tasaddaqna wala sallaina innal ula qad bagaw alaina in aradu fitnatan abaina abaina abaina na maimaita abaina ina su uku fasabbitil aqdama illa qaina inna idza siha bina ataina Allah ba dan kai ba da bamu sallah ba da bamu sadaka ba da bamu shirya ba makiya sun ce sai mun yi kafirci mu go mun ce munki munki munki yana nan ta ya ce Allah ka tabbatar da diga diga mu kan ka sa duk lokacin da aka yi kuruwan jihadi mu fito kaga wakan nan na dan rawa Abdullahi dan rawa ne wakan sa ce annabi ke maimaitawa to sai zama wannan ya ba da dama ya ba da dama ya ba da dama ta gane ana ya ba da dama ana ana wannan mm, ya ba da dama ana ana wannan aikin to abin da so in gane a lokacin ga yanzu idan ka je United States misali ka ce kana so ka zama ka shiga cikin service men me ne requirements very simple of whatever nationality you are it doesn't matter of what, whatever religion you believe it doesn't matter what matters shine in aka in kai aka zuba misali physical fitness aka yi cikin ɗinka duka ko ina maganar lafiya maganar mene aka ma interview kaci da recruit you ka gane magana na sai ya zama there's ba wani military outfit yau a duniya ba wani military establishment da ya cutting across all the races all the religions and all the continents of the world kamar nasu sai zama theirs is more global than the rest wannan kuma sai ƙara strengthening Nasu. wannan concept in na manzon Allah ne don wanda ya kawo wannan tunani na gano wannan babba ba ɗan ƙasa ba hmm. foreigner ne ba ma balarabi ba ne amma you can see civilization you can see globalization where it started annan salasalan da ya kawo sai cewa shi ke na asiya sai zama warwasan su ake sai muwajin suka ce ai salmanu namu ne <laughs> ta wadda waɗan madina ba na zuwa inda duk wanda ke madina muwajiri ne salmanu kai ma muwajiri ne lazar zata, ce Allah ba ku isa ba nan kuka same shi tun musulunci bai zuba. da haka salmanu namu ne annabi ya raba faɗa salmanu minna alal baiti Shi ne kawai ba wai ba mai ba ba jikan eh, sai da fadiman alaihi salam ba kuma kanin sai na ali kowa ko gidan abbas ko gidan jafaru kowa ya ba amma ahlul baiti annabi ya bashi to sai aka samu aka yi wannan aikin kaga sai ba yin ba to wannan yana nufa ko da ƙasa ta samu kanta in a state of isolation a ce an kewaye ta kowane abu an yi kar su zauna kawai su ita wannan kuma har yanzu darasi babba shine yawanci mu waɗanda suka yadda da da da da physical efforts ka gane mostly za ka samu basu su ke addu'a da muhimmanci wanda suka yadda da addu'a kuma ba sa ƙoƙari daga gobe ba a iya haɗawa duka to ba irin makarantar da annabi ya karantar kenan ba wanda ya koyar ba wanda ya kashi iya addu'a kafin ya addu'a ba sai da ya fitar da right wing left wing abin suke mai mana mai mana suljeshi mai sarar da kalbul jeshi da santa ka ko kowanne yana da yana da wanda ke commanding ba wanda ke commanding right wing left wing da santa an ware yan kuri da baka da kuma sannan shi cikin rumfin na ta addu'a yana ta har mafin sa na faduwa ka ga wajen addu'a kaman ba shiya ba wajen shiri kaman ba addu'a ba wannan shi philosophy na manzon Allah sallallahu kuma that go to fail to adopt as ummah not necessarily in the war fields no in all spheres of life ko ta ina na rayuwa sai ya zama sai ka haɗa addu'a da ƙoƙari tare saboda in addu'a za ta yi ba gaɓoɓinka gaɓoɓinka Allah ma da bai yi ka da gaɓoɓi ba sai yi ka matsayin rai kawai buƙatu su ta ko baka motsa ba shi yasa ma canin da ya sa ta yanke saboda hannun ya zama too useless to exist dole ya tafi an ba shi je nemo abinci bai nemo bai zo wani wani hannun ya nemo je dauke to ba za a yanke kawai wani in wani ya nemo sai su ci tare tunda sa bai da amfani shi yasa aka ce ya hau kan baitul mali a tunda yanke hannu ai ba yi mana ai ba cutar za ka yi waye ke masa akai dama hannun na ci abinci ba na kwalliya ba shi yana na ta kwalliya da hannun bai nemo abinci da shi ya ya sata to da ya ci na wani wanda wani hannun ya nemo ba dai bai su ci bane ba komai za a cire hannun daga yau baitul mali ta ɗan har mutuwa ba a fi masa masauki ima kawai ya ci ta gani to shi ne sai zama to idan yana ƙarewa zai shiga gidan annabi yana ƙarewa kawai min gida wa kawai kawai aziza a surar za shiga gidan maki wa zar zaru min alkitabi maganan banu quraiza al ai zaharu kuffara quraishi min alkitabi min siyasi ma kuzafi quraishi fariqan taqtulun wa arsakum ardan wa diyaran wa man wa adalun taba wa kana la kushe gajiya to yaki ya kare a suratul ahzab ba za a ƙara maganin yaki ba har ƙarshen sura yanzu kan za a shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da man kasan da aka dawo da azab da aka tafi banu qurayza tunda sun taimaka musu ajiya jiya yake su yadda Allah ya umarni ne da jibril ya sauko ya faɗa to da ya nabi kullu zuwa jika shi kuma da zan sun shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wata mas'ala ce wata mushkila ne za ta iya samun kowane magidanci a saurara a ga annabi da gyara nasa sun zo sun nemi abu abin duniya shi kuma lokacin babu a wani sallallahu to shi kuma malami ne hatta zaman gidan tara sun ciyarwa akwai yau gobe babu makaranta ce annabi bai taɓa wani abu don survival ba sai don koyarwa shi ne abin da tuntun ya kamata a gane a rika gane role ɗinsa a matsayinsa na leader cewa koyarwa ne to shi san suka nema babu eh, da ne suka nema babu a wannan lokacin suna cewa ya sallah yanzu ai ana da wadata ana samu da haka kaza da kaza shi kuma zahidi ne by nature shi ba kokari yake yi zuhudu ba alayhi salatu wassalam tunda bai ji daɗin hakan ba eh, abubuwa suka faru sai aka ce Allah ya ce to ya basu su zabi tsakanin zama da shi ko a ba su abin da suke su tafi gida shi da sauka kuma aka ja kunne to in ka ji an ja kunne har wa manya uwayen kowa ne amma lana ce musu gashi gashi gashi ah, manya ce min kunne ya fayace mai idafar al'azabu da fayin to wallahi Allah bai wannan kurarin da zafi in ba annabi aka taɓa ba kuma ko manyan ne suka ga yanzu a sun tarihi ba matan annabawa da suka zama kafirai aka lissafa musu ba ko mata annabi ake faɗa ba sai aka irgo matan wasu annabawan da suka zama kafirai ana jan kunnen su da shi kai ka taɓa ganin ban tsoro kamar wannan matan annabi lut da da wata annabi saboda a firgita a nuna annabi a riƙa kiyayewa ko a zamantakewa aure kuma a ja kunnen na baya ana ɗaga kafa iyalin mutum amma ka gani in annabi ne sai kaga Allah ya firgita to a takaice da wannan darasi ya wuce an musu jarabawa sun ci kuma shi jarabawa yana da sakamako in ka ci kuma akwai reward da suka zabi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce kun zabe ne to ku ci jaraba to daga yau kai kuma ya rasulullahi la lallai kan ne sami ba'du wala anta badal bi nabina walau a'jabakum illa ma malakati min. daga yau ba yadda ka musu kishiya ba ba yadda ka karo musu wata ba yadda ma ka saki wata ka canje wata ba shi ma ruwan da aka basu shi kuma jarabawa ne gare shi nasa jarabawa kenan daga yau an ce an yi restricted din su da ƙara aure su ma suka ci jarabawa ba da nashi <laughs> to da ya ce alayhi salatu wasalam bari ka ji shi kuma nasar waɗin sai aka ce aka yi miskon wannan aka ce inna alam na laka <laughs> zuwa jikan lati ya ta wajen wannan ba ma malaka ta yi ma ba Allah ne ba na ta annaka ba na ta ammati ba har zuwa ƙarshe ba don komai ba sau da sun ci ruwa sun ci jarabawa to to wannan shine shine shi kuma aka masa wannan kuma sai ya ce zalika anna qarra ayna wa fala zanna wa ne ma ta wannan kullun wala lam fi qala liman alima za su yadda su gane cewa wannan haka Allah ya hukunta zuciyarsu ta yadda da magana ba za su yi bakin cikin haka ba to shine da aka kare wannan aka shiga magana imam salati kan babashi da jan kunyan munafikai a karshen sura su kiyaye wal murjifuna fil madinati hmm. a gane aka lance su na. aka kuma haɗe aka ware su to sai surar ta ƙare tunda ta fara da annabi ta ƙilla sai ta ƙare da Allah zan ta kulla wa kulu qawlan sadida ta bude da takwa ta rufe da takwa kuma amalakum wa yafilakum min ila su kafa ce kuma aka aka ƙare da maganan amana da aka ɗaura wa ɗan adam aka ɗaura san buska da buska ba su aka ɗaura ɗan adam to shine dai ƙarshe indai dai ba sun turo tambaya ne ko ba gani ba baka duba ba babu alhamdu eh a ah, to shi kenan ba wani to shine dai wannan dai na suratul azab da darussan da take dauke da shi wanda da abin da ya sabaka kwatankwacin azab da eh, suratul munafiqun ita a banul mutsalik ta sauka yawanci tafiyan banu kurai eh, banul mutsali ka gani? yakin ga zota banin mutsali a nan ta sauka ita ma gugurma ita ba a taba tafiyan da aka sha wahala har hadisi lifki a tafiyan ya faru da ayoyin cikin sutun nuri nan zabil ifki zuwa ulaikan barin mai kuran duk nan ne dalili ko da ke su sai da aka dawo da wata daya annabi na gari ba wata daya daga magana da sai Allah bai ce komai kan magana ba sannan inna hijabi dauki ta sauka amma suratul munafiquna yawancin ta ma safariya ce dan a wurin tafiya ta sauka ka gane eh, cewa sannin kai a kulka da wannan ya faɗa da cewa da yin raja ilmu ka gane da sauransu to shi ne da suka faɗi wannan Allah ya ce qatalahum na yi yufaquna da sauransu to ya kuma tona musu asiri shi yasa to yawanci mai madina ya dai nuna mana rayuwa ba ta da zaman lafiya a makka ba mu fiki ko ɗaya daga mumini sai kafe a madina ko da aka samu gwamnati ba zaman lafiya <laughs> ga munafika har a cikin nan kuma duk motsin da annabi a kunnen yahuda yake kwana a ran nan malaman eh, hadisi da malaman sira suna cewa dalilin da ya sa maka yin tauriya in zai je yaƙi kenan bai faɗi inda zaya hadisin sayyidina ka'abu dan Malik wanda Bukhari da Muslim suka rawaito na fassaran wa ala thalathati alladhina kullufu yana cewa kana idza nawanga zata warraha bin gairiha sai yayi tauriya in yi sun zuwa jihadi to sai yayi tauriya in misali na sha gaban ku misali waɗanda muke katu da su misali daga nan Kaduna in zai je Kano sai ya fara tambayar labarin hanyar Abuja kaga he will create a presumption she will be heading to Abuja sai hankula duk sun koma mun ai kwanan nan mai gida zai ji Abuja don kullun tambaya hanya Abuja yake sai za su yi wele musulmai hanya Abuja sun tada hanya kawai sai su ga an fito an je Kano to kaga wannan ma koyarwa ne annabi ya wuce haka sallallahu alaihi wasallam saboda kar wata asali da ka samu kanka wannan condition din munafukan kawai ba wai dori na ka fito kai ta zabga musu kace su fice a sai dai kai maka yadda annabi ya din eh. kai kai haka tunda he operated in the harshest condition ba yadda za a ce state kai operations kai a ce wai kai ne commander in chief amma wanda yake ta dama da ta kusa ga abdullahi ubayin ga wazirinsa ba state za ta yi za ta iya surviving haka wallahi the enemy of the state an enemy within the state kuma an enemy within abin ce an enemy within ko ba without ba ai ba zai yi ba ai yanzu ka kaddara wani wani wanda ke kin kasa ka kai shi cikin gidan shugaban kasa kullum aka motsa da shi ka ga gwamnati za ta iya Ta ba wani bai da uzuri kenan eh akwai mujiza akwai daraja akwai daukaka amma da sun yi iya kokarin su bukan abin ne faska ka gani har ma sabbin suka zama frustrated sai su ya salatu da abu ya zama ka kashe su mana koya wuta sai ce jama'a ba su ce Muhammadu ya gama kashe mukiyansa ya da aka masu yansa so kaga duk irin wannan eh, eh, reflection ne daman kan qur'ani afala na qur'ana amma ala gulubin akfaluwa sai eh, za ka ga akwai jigon labari a kowace sura akwai jigon da suran ke tattaunawa to gaskiya na lazabi yawanci shi haka ne mun na zaidu nan ma da muka fara kaga ba mu karasa ba shi ne ce maka da aka shiga gida annabi sallallahu alaihi bayan magana auratayya na zaidu nan da aka yi ta bani tunda ba za a ƙara ce masa Zaidu Muhammad ba Maulana shi yake sai aka saka masa da cewa shi kaɗai sunan sai zo Qur'ani a cikin mutum sama da dubu ɗari sai ga Annabi sallallahu alaihi da Zaidu Muhammad ba ake ce masa an ce dole ya abahim to sai ya koma sai ya zama sunan sai ya zo kuma ita inda ke da iskali dama shine in yace wa na nafsi kamar Allah mubdi to me Allah ya bayyana banda cewa da ƙarshe auren da ya mutu annabi ya san auren ba zai je ko ina ba amma bai bayyana ba zai duba tunda ai bai nemi ya ta namiji sai sake ta yana cewa amsi kalika zo je ko ta gila daga wasu sai sake ta ba izini kuma Allah ya kaddara Allah ya ce ya aura masa ita to sai da Aisha tana cewa wallahi da akwai abin da annabi zai boye alƙur'ani da wannan ayoyi kuma saboda zurfin fikihunta Qur'ani ya gaskata ta wato fifi na nafsika <laughs> mallahu mubdi ka koyi a zuciyar abin da Allah zai bayyana su ne wannan ayoyi kunyan mutane ba za ta fasa sai ka karasa ayin allazi ne balli guna risalatin lai wa ya shauna wa la ya shauna hadin illallah mamunsa ne ba fa allazi ne balli guna risalatin lai mamunsa ne shi ne imamul anbiya wal mursalina ya za a yi mamunsa fili man tsoron Allah mala inda an yi wa mamun wannan ta zaki ai da liman balle kenan da haka wata tafsir nasa bai da fasara kamar dai kana jin kunyan mutane hmm. cewa kar maganar ta fito a ce ka auri matar da da ka taɓa yin tabanninsa amma su e, ko baka ji hadisin na ja a salasatu haɗin ko hmm. ila buyutu nabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alu nisa annabi sallallahu alaihi wasallam salatihi wa siyami wa a ƙarshe yanzu ce. ba zai ƙara baccin dare ba ɗaya ba zai ƙara cinto da rana ba ɗaya ba zai mutum uku suka ji gidan sallallahu alaihi suka tambayi ibadarsa wani ce wallahi ni ai annabi Allah ya gafarta masa ma takaddami zai mata haka mun kan kowa ya dauka kansa ni wannan ci ni ba zan ƙara baccin dare ba har mutuwa mutu wannan ni ba zan ƙara cinto rana ba zai wannan ya da gidan mata so ga su min bari. na ji waɗansu zo gidana sun tambaya ta to wallahi sani inna akhshakum lillahi wa inna a'lamakum billahi wa akhshakum lahu ana wanda ya fi kusa Allah lafi kusa wallahi ne to ka gani lakin na ni asumu lakin na ni asumu abdir ka gane wa aqumu wa anam wa atazawwaju bin nisa'i faman rakiban sunnati fa laysa minni to ga duk wannan yana nuna eh, iskali iskalin da yake ciki dole sai an samu wanda suka yi rusuki rasikun fil ilmi sun za su su kurani ba zai waro da juna ba ya ba da taskiya ma Allah da baligana rasalatullahi ay annabi azam shine limamin su hmm. kaga wata shauna fasara ba irin wancan bane don kurani ba zai waro da juna ba na ganin shi kenan ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad musunuz? Elhamdülillah. İlk edenle